Mai sauraro barkanmu da warhaka ka misali ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan makon zai duba ne kan yadda wasannin kwata finals na gasar zakarun nahiyar Turai za su gudana. A ranar Juma'a da ta gabata ce dai hukumar kula da wasannin kwallon kafa Turai UEFA ta haɗa yadda ƙungiyoyi takwas da suka yi saura a gasar zakarun nahiyar turai za su kara da junansu tsohon kyaftin ɗin najeriya wanda kuma ya taɓa lashe gasar da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta chelsea michael john ne, ya jagoranci haɗa yadda ƙungiyoyin za su kara da juna arsenal fc bayern munich to kamar yadda aka ji dai daga bakin obi arsenal za ta fafata ne da bayern munich atlantico madrid kuma za ta kece reni ne da borussia dortmund real madrid za ta kara da manchester city yayin da Paris Saint-Germain za ta kara da Barcelona. To koya masana harkar kwallon kafa ke kallon yadda wannan haɗi ya gudana na bana ga abin da Umar Sama'ila Gumau ke cewa. Gasar zakar nahiyar Turai na kakar shekarar 2023 zuwa 24 gasa ce da gaskiya ba za mu manta da ita ba tun daga wasannin rukuni da kusan shekaru biyar zuwa shida a wannan gasa ta zakar nahiyar turai an daɗe ba a kai zagayen 'yan ƙungiyoyi takwas ba da aka ga manya-manyan ƙungiyoyi daga manya-manyan ƙasashen nahiyar turai suka kai wannan mataki inda muke sa ran zamu ga gumuru tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta arsenal da bayern munich wanda jamus ce da ƙasar ingila kuma zamu ga gumuru tsakanin atletico madrid da borussia dortmund wanda ƙasar spaniya ce da ƙasar jamus to akwai gumurzu kuwa da za a yi da real madrid kungiyar da tafi kowanne tarihi a wannan gasa da kuma masu rike da wannan kofi wanda suke da muradin kare martaban wannan kofi kungiyar kwallon kafa ta manchester city wanda ɗan wasan kuma za mu ga kungiyar kwallon kafa ta psg kungiyar da take bazama domin ta kawo 'yan wasa da kwako ina a faɗin duniya kungiya ce mai kuɗi kuma za ta fafata da kungiyar da ita ma a baya-bayan nan aka ga ba ma a san haduwa da ita ita ce kungiyar kwallon kafa ta Barcelona to gaskiya mun daɗe ba mu ga haɗi wanda za a iya ce kusan karfin su yana tafiya daidai da kuma darajar su irin wannan ba wannan wasan da zai kayatar matuka, misali muna da kungiyoyi guda biyu daga Jamus muna da kungiyoyi uku daga kasar Indulus Spaniya muna da kungiyoyi biyu daga kasar Ingila sai kuma kungiya ɗaya daga kasar Faransa wanda daman akasari waɗannan su ne manya-manyan gasa da muke da su a nahiyar turai amma abin mamaki shine babu kowata ƙungiya ɗaya daga gasar siriya a wato italiya kenan wanda wannan abu ya ɗaura kai matuka. wasa tsakanin real madrid da manchester city shine wasan da ya fi tsola idon masu bibiyan harkar wasan kwallon kafa ganin yadda wannan shine karo na uku a jere da ƙungiyoyin ke haɗuwa da juna a gasar bayan fitowa daga matakin rukuni Shirin duniyar wasanni ya ci ta bakin wasu daga cikin magoya bayan ƙungiyoyin biyu ga kuma abin da suke cewa. sunana bashir kabir wanda aka fi sani da plana wannan haɗuwan ya yi kyau sosai sannan kuma ina da tabbacin cewa in dai ba an samu irin matsala daga coach kamar yadda aka samu last year ba to lalle lalle madrid suna da hope dalili na shine duk wanda suke da kofi ba sa sa airport kamar wanda suke neman kofi. Last season Man City sun ci Madrid ne saboda suna yunwan kofi. Wannan season ɗin kuma Madrid su ne suke da yunwan wannan kofin saboda in ka lura akwai yara a madar wanda sababbi suna buƙatan kofi don ba su taɓa ci ba to da wannan nake sa ran in Allah ya yarda Madrid sun fi Man City hope akan wannan ainihin haɗuwa sunana Haruna Zubairu Ango mu abu ne wanda muke so yi da muna neman 'yan madara Madrid mu cicci su. Sakamakon abin da muka buga da su wancan karan mun buga ana ta ganin ba za mu iya yin komai ba a kansu mun wulakanta su mun ci su muka je muka dauki kofi yanzu ma abin da ya faru wancan karan shine zai ƙara faruwa. Karawa da za a yi tsakanin Arsenal da Bayern Munich wani wasa ne nan ma mai zaman kansa musamman idan aka yi la'akari da yadda karsashin kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ya taso a baya-bayan nan yayin da ita kuma Bayern Munich din take ta fuskantar kuma baya a harkan wasanninta. tun da magoya bayan kungiyar arsenal suka fara cika baki a wannan karawa da za su yi abin tambaya a nan da ya shine ko magoya bayan bayan sun ba da kai bori ya hau kenan sunana lawan mai mai barna simon magoyin bayan kungiyar kwallon kafa ta arsenal ni wannan gani ike karamin abu ne a gona da yadda allah domin dama muna ciki da su wancan karan sun sha cire mu da agir goal to wannan kuwa FIFA ta dakatar da wannan to don haka in ke ganin tun a ingila za mu gama da wannan wayannan mutanen in allah ya bana. bashir ahmad to eh ba zan da ce eh zan ji tsoronsa ba saboda mun saba bige su tun dama Kuma allah ya ma ai kara musu za a yi kawai saboda haka ina ganin wasan allah ya zai zo mana cikin sauki tun dama ai mu ba ma tsaron mu bane ba su su ma dai magoya bayan kungiyoyin Paris Saint-Germain da Barcelona da Atlantico Madrid da kuma Borussia Dortmund sun bayyana wa shirin duniyar wasanni yadda suke ganin wasannin za su gudana. Sunana dan Juma mai basira ni magoyan bayan Paris Saint-Germain. A ra'ayina dama ina neman su ina jiran wannan ranar da ta zo saboda coach ins lokacin da mun taba haɗuwa suka ci mu da cuta to wannan rana ne ta dawo na ramuwa kuma cin su za mu gida doje ba gudu ba ja da baya insha Allah Najib mai basa mm, babban wasa ne mai cike da kalubale duba da haɗo yanayin haɗoyin mu da muka da su a baya amma dai ba haufi za mu doke sa a wannan karan sunana Abubakar a matsayina na magoyin bayan Atlantico Madrid ina da yaƙini da tabbas sai mun yi buji da su kun ranar wasa muke jira Allah nuna mana shi za mu yi masu ba na ban mamaki ba kamar 3-0 insha Allah nake sara za mu ci su Sunana Aliyu Muhammad. To a zahirin gaskiya ni dai magoyin bayan Borussia Dortmund ne. Zakakuran 'yan wasan da muke da shi gaskiya ba na jin bara mu iya cin Atlantico Madrid ba. Idan aka duba wasan mu previous wanda muka yi da PSB wanda muka ci su gida da waje, so ba na tunanin Atlantiko za su zama mana wani kalubale. Dai da dai su ma ba wai wanda za a ce za a ci su. Da dama da yana ganin wasannin kwata finals na gasar zakarun nahiyar Turai a wannan karan wasanni ne da zai wuya a iya cewa ga wanda zai iya nasara a kan wani domin dai kusan dukkanin haɗin ƙarfi ya zo ɗaya ne idan aka yi la'akari da salon zubin wasanninsu a wannan kaka to bar mu sake koma wajen umar sama'ila gumau don jin hasashensa dangane da wasan da za a yi tsakanin real madrid da kuma manchester city mai kara kambin real madrid manchester city wannan shine karo na uku a jere da waɗannan ƙungiyoyi suke haɗuwa a matakai daban-daban to waɗannan ƙungiyoyi damun ƙungiya ce da kowace ba za ta so ta haɗu da yar eh, uwarta ba ganin cewa Real Madrid din tana da tarihi kuma kungiyar kwallon kafa ta Manchester City kungiya ce da za a iya ce ludayinta yana kan dawo to idan muka duba haɗuwan da waɗannan kungiyoyi suka yi a ukun ƙarshe a haɗuwansu na uku na farko shine kungiyar kwallon kafa ta Manchester City ta doke Real Madrid ta fitar da ita daga gasan haɗuwansu na biyu kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid din ta doke manchester city din a wani wasa na ban mamaki kusan a mintuna biyu zuwa uku real madrid ta zira kwallaye biyu da ya bata nasarar tsallakawa zagaye na gaba to amma ga kuma a bara inda kungiyar kwallon kafa ta manchester city din ta lallasa real madrid da ci hudu da nema to amma a bana real madrid din an ga inda ta yunkuro tana da zakakuran yan wasa to amma bangaren manchester city kuwa kungiya ce da in ka duba yadda take taka rawar gani ba ma a gasar premier ingila ba amma a amma nahiyar turai din garin cewa a bara kofuna uku suka lashe dole a dinga ɗarɗar da wannan kungiya to gaskiya wannan wasa ne da ba a iya sanin macito sai miya ta ƙare. A ranakun tara da kuma goma ga watan gobe ne za a buga wasannin farko a matakin kwata finals sai kuma a yi wasa na biyu a ranakun sha shida da kuma sha bakwai ga watan. Wasan kusa da na ƙarshe kuwa zai gudana ne tsakanin ƙungiyar da ta yi nasara tsakanin Atlantico Madrid da Borussia Dortmund inda za su jira ƙungiyar da za ta fito tsakanin PSG ko kuma Barcelona. Ɗayan wasan kuwa Arsenal ko Bayern Munich za ta kara ne da Real Madrid ko kuma Manchester City. da haka ne ko muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan lokacin a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku ka misali ke cewa mu huta lafiya